Binciken da na gudanar ya nuna tuni kwamitin bincike na mutum uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don gano gaskiyar zargin zarmiya da ake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal da shugaban hukumar tara bayanan sirri Mr. Oke ya kammala aiki bayan karewar wa'adin yin hakan a mako biyu. Batun mika rahoton ne ya zo daidai da lokacin da shugaba Buhari ke shirin koma London don ci gaba da duba lafiyarsa. Kwamitin da da ke karkashin mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibajo a zahiri zai jira umarnin shugaban kasa ko dawowarsa ya amshi aiki daga mukaddashin nasa wanda hakan a doka na nuna nuna mukaddashin ba zai bayyana matakin gwamnatin ba don shi ne shugaban kwamitin da ya bincika lamarin da ministan shari'a Abubakar Malami da kuma mai bada shawara kan tsaro manja janar Baba Gana Manguno mai ritaya. Ga abin da ministan shari'a ke cewa. Mataimakin shugaban kasa shine shugaban wannan kwamiti. Saboda ka a cikin wannan yanayi ba zai yi a riga malam masallaci ta huska in ce wani abu bisa la'akari da cewa hakkin mataimakin shugaban kasa ne ya yi ma shugaban kasa bayani a kan me ake ciki ina aka kwana ina za a tashi saboda ka baya cikin abubuwa waɗanda muka tattauna dangane da abin da ya danganci wannan wannan mu'amala mataimakin shugaban kasa shi zai iya yin bayani akan wannan matsayi hakanan kakakin shugaban garba shehu ya ba da tabbacin adalci kan sakamakon binciken wannan kwamiti na mataimakin shugaban kasa zai shiga cikin magana ya yi nasa rahoto in majalisa su ma sun kammala nasa sun kawo shugaban kasa zai duba kuma zai tabbatar da an kare duk abin da ya shafi kasa da bin doka da ka'ida kamar yadda muka ba da labari a baya sanata shehu sani na kwamitin yan gudun hijira na majalisar dattawa ya karanta rahoto da ya samu sakatare babacir da laifi da kiran sauke shi daga mukaminsa. Ba a bi tsarin doka na ba da kwangila ba don mafi yawancin kamfanonin da aka ba kwangila da yawansu an kirkiro su ne saboda a ci kuɗin a sace kuɗin a kuma yi wannan aikin ta'asa da mafi jami'in kwamitin na arewa maso gabas umar gulani ya musanta rahoton majalisar ba cewa kuma kadai ina so a fahimta ba cewa ne kadai shine aikin ba ka duba bohol da aka a wannan hectares na da aka gyara ka duba injin da ban ruwa da aka bayar ka duba kwalekwalen da aka yi ka duba wannan gate na gagiya construction ne sosai aka yi kamar gada ne aka yi wanda za a bude ana rufewa magoya bayan babacin musamman ma daga adamawa irin aa lawal wuba na fatar shugaba buhari ya gwale masu kiran kwabe babacin ɗan. mu iya mu mun san dai babacir mutum ne mai aƙida na gaskiya kuma shi mai girma shugaban ƙasa buhari ya kamata mutanen arewa su fahimta da babacir azalimi ne da shugaban ƙasa muhammadu buhari ba zai sa shi a jiki ba domin mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari yana tare da shi tun zamanin ptf ba su rabu ba har ya sake zuwa allah ya ba shugabancin ƙasa ya ɗauko shi kuma ya sake sa shi a jikinsa to da azalimi ne ba zai ɗauke shi ba shin matakin zai faru gabanin dawowa ko bayan dawowar shugaba buhari daga london dakatarwar kaɗai ta rage caccakar da gwamnatin ke sha na tafiya sannu-sannu kwana nesa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.